za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma za mu yi magana ne akan salon tarbiyya a wannan zamani da muke ciki. muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan wannan maudu'in namu na yau. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen hausa halima abdulra'o da bakin da ta gayyato mana zauren namu na yau game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina sai kuma Ummi Rabi mai kamfanin Sacroblue wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu sufiyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin ya bi abokanan shi ce shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai da ta'ammali da miyagun kwayoyi. To bari mu fara ga dangadan da malama Bilkisu Muhammad Kaikai. To maganar yara kan gararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi wasu suna ta'ammali da miyagun kwayoyi wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani. Me kike ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara? Wato a halin gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske. Na farko dai abin yakan taso daga gida musamman ta fuska iyaye akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyon kula game da tarbiyyar yaransu za ki ga yaro ya tashi ya fita uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba ba su san da zuwa yake ta'ammali ba ba su san ina yake shiga ba daga zaran yaro ya fita daga gida za ki ga babu abin da ya damu iyaye wanda kuma a halin gaskiya a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun ba da wa'annan 'ya'ya amana ga iyayensu domin ai shi da 'yan shi Allah ya dora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa har ya zuwa leno har ya zuwa ya tasa ya zama mutum duk suna alƙashin kulawar mahaifa ne to da zarar an samu mahaifa sun zama masu sakaci sun zama masu halin koyon kula ga 'ya'yansu to komi yana iya faruwa musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu saboda haka kangarewa 'ya'ya da muke gani da muke fama da ita musamman a arewacin Najeriya inda nan ne ne wayo dan na fito ya ta'allaka laifin kashi tamanin bisa dari ya ta'allaka wajen maza domin mafi yawan mazajen mu na arewacin Najeriya Hausa Fulani idan za ki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu da zaran mace ta samu ciki babu kuma ruwansu da ita ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna tayayyafa babu abin da ya dame same shi idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe kila sai kin yi bacci a'a sun yi bacci ki karshe to ta za a yi mace dan ma Allah na ba mu karin imani da karin hali abin mace duk tarbiyyar yaya hannunta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar yaya musamman arewacin Najeriya maza suna ba da gudunmawa kashi tamanin bisa ɗari domin da za a haɗa haƙar hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi ina tabbatar maki wannan wannan irin taɓarɓarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida ake farawa laifin nan duk na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai za ka ga wata ta haihi a fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a yi abin mata tarbiyyar wa'annan ya'ya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka a maza maza su ne ke da laifi ya da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da abin da bai kamata yaran mu su gani ba an bar su su ji an bar su su gani to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwar mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware ma 'ya'ya ɗakuna an ba su talabijin da ana ganin ga ta ne an ba su fina da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tun da mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da duk auren da aka shimfiɗa bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wa to na tabbatar maki ba za a samu yawaitar fandararrun 'ya'ya ba yawanci an tahi an je an yi abin da ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyyar al'ummominmu. To masha Allah wasu kuma na alakanta kangarewan yara da sihiri ya magana take. To wannan ma akan samu amma dai mu akwai da muka samu ta addinin mu ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wanda in dai ka dage kana yin sa askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah kuma ba wanda ya fi karfin sihiri ya ci shi kuma abokanai dama ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar yan adam musamman yara matasa wanda suke wani adolescent stage wato yara wanda suke tarayya da su wanda suke daidai shekarun su daidai ajin su so dama za ki gama har ire-iren wa'annan wannan lokacin da suka taka za ki ga sun ma fi jin magana abokai fiye da iyayensu saboda rayuwarsu ta yi zama kullum tare da abokai suna dan wayo suna fita suna haduwa da abokai shi ma wannan duk yana bata tarbiyyar yara amma ma dama ka dage ka bi sunna ka bi koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye Allah zai kiyaye ka. Menene mafita ga wannan masifar? Me ya kamata iyaye su riƙa yi domin saita 'ya'yansu su ba su tarbiyya? To alhamdulillah Halima abin da ya kamata iyaye su yi na farko a ji tsoron Allah kowa ya ɗauki nauyin shi wanda Allah ya ɗora masa akan iyalin shi sannan kuma a kasance da auren da za a gina a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da manzansa ya koyar da mu sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakaninsu da Allah su kula su haɗa karfi da karfe maza da mata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu da inda suka shiga da inda za su shiga da abokan da suke ma'amala da su da makwabta da sauran al'ummar da suke kewaye da su to idan aka yi haka za a samu sauki kuma za a samu rangwame musamman zamantakewar da ake ciki yanzu wanda kana nan in ka ga dan makwabci yana bai daidai ba baka tanka mai ba kamar zamanin da muka rutso da ba wanda makwabci zai hukunta dan makwabci dan uwa zai hukunta dan dan uwa saboda haka mu cire son zukata a tsankakaninmu mu yi ma kan adalci mu kuma haɗa kan ƙarfi da ƙarfi hukuma ta shigo iyaye su shigo malaman makaranta su shigo malaman addini su faɗa ma hukumomi gaskiya sai a samu nasara. Gare ki Umita ya kike ganin batun tarbiyyar yara a yanzu? To tarbiyyar yanzu dai kamar yadda na ce su yara ne yanzu ba wai zaka su suka ce zaka hana su yin abu daga dukan sai ne zaka iya kwace wani abu da suke so baka ba su ba. In ka hana su abu dole za su shiga hankalin su ko dan a ba su wannan abin za su gyara tarbiyyar sa su yi tunani to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da da yanzu yara yanzu peer pressure ne yake ɗawainiya da su kamar a ce iphone sabuwa ta fito kana da yaro dan sha shida sha bakwai yana son iphone ɗin nan sai maka wani abu ba daidai ba za ka iya kyan sai mishi iphone ɗin nan dole ya gyara ɗabi'un shi saboda yana so a siya mishi iphone ko ka sai mishi iphone ɗin canja ɗabi'un shi ka iya kwace a baka yaran yanzu su basu san wai duka ko ne ba kawai ka yi abu a kwace a ka ko a yi maka abu kenan ko in suna son wani abu in baka yi musu dole za su gyara halin su tsakanin da Allah zan ce problem ɗin duk abin da yara suka yi suka ga dama in suka ga dama su yi abu zan ce daga iyaye ne ne ne in baka mai da hankali akan abin da ɗan ke yake ba duk abin da ɗan ke yake ka san yana yi baka mai da hankali ne ka kula ba sai da ka ce ne ai an gaya maka karya ne ba yaran ka zai ringa wani abu ne kwan ka mishi magana ya daina ko ka kwaɓe yi shi ya kawai sai ka bashi ai yaro ne in ya girma zai daina don kana barin abu yana yana karamin abu yana girma yana girma haka duk zai zama abu ya ɓaci ya kamata ya zaka abu kamar yanzu yara in suna ƙanana in suna wasa yaran za su na ɓata abubuwan yara in kun kai mai yaran ka yana kana sai ka ai yara ne ka faɗa ne in suka girma za su dena duk yaran ta ne ta irin wannan haka duka in suka girma za su ɗauka kawai haka ake rayuwa zai zama musu jiki kama kasar kwantolin to kin ga kaman kananan yara irin yan shekara hudu ba wani ganewa za su yi sosai ba su dai in suna sa abu kamar ba suna da kan alfaɗar su ka kwace ake musu kaza ka kwace kin ga punishment ne ba baka daki danka ba baka yi mai wani abun mugunta ba saboda na yi kaza ne to zai gyara zai daina in ga kamar yaro na shi in yin abu maybe in yana son alawa zan hana shi zan ce saboda ya yi kaza sai ya gyara ko zan kwace ipad din shi ko zan hana shi kallon tv ko zan sa shi a kona in bar shi kawai sai ya zauna a nan saboda ya yi abu to ba dole sai ka dige ka shi ne zaka ce zaka gyara shi ba abu ma mai sauki zaka iya yaran ka ya gane yi kuskure ne su kuma game da yara irin wanda za su kai irin shekara goma sha uku zaka dan iya ba wai ina cewa ka daki yaran ka ba amma ni personally zan iya bugun ala in ya yi abu ba daidai ba kamar in ya yi babban abu a ce ya dauki abin da ba shi ba ya zo ya boye yana pretending nashi ne ko ya ce an bashi an na gane zan bige shi saboda ba ba ne to in dai iPad ce ka kwace ya zai zai biyo ka ne ya kwace sai dai ta kukan shi ya gama an TV ce ka zare waya TV din wani abu ya zai ya kunna bai san inda ka ajiye ba so da mu ma gaskiya da muna yara mu muka yi abu mama na tana kwace abu ba ko tv lokacin mu muna kallon dvd sosai sai ta dauke dvd din ta nade ta da ita ta boye ta bayan da zamu sai mu hakura kamar sanda ina kamar 16 sha shida ne abu a wayata in ta kwace waya ta ta boye za ta iya wata daya ba ta fito min da ita ba to kin gane irin wannan abubuwan discipline ne ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya hakura tunda ba wai kuɗi gare shi da zai je sai sabuwar waya ba in mai ne ba wai zuwa zai hau saman wardrobe ya dauko dvd ko ipad in ya kunna ba akwai wani dan maino abu za wanda bayan da za su yi dole su haƙura. Ita eh gaskiya kin ga irin abin a ce intanet din nan da yara suke hawa anyhow kinga kamar ni yaro na shekara shi ba zan ba shi access gaba ɗaya YouTube ba so akwai wani application na YouTube Kids na yara ne shi kawai na musamman ko shi kaɗai nake bari ya kalla kuma bayan YouTube Kids ne ina saka abun parental control a kai kuma ina da access to abin da yake gani so abin is linked to account ina in na duba zan ga abin da yake kalla da abubuwan da yake zan iya rufe wani abin da bana so ya gani zan iya buɗe mai abin da nake so ya gani ta takamina zaka iya choosing abin da kake so ko yaron kai ta gani on repeat ka kunna mai ka zaben mai ko ya baya kusa da kai zai gani kai ka san me yake gani to kama a ce maybe in ya ma shiga ta browser browser ipad din shi a rufe yake ba zai iya shiga ya browser wani abu ba kawai iya karkarin abin da zai gani iya abin da na mishi downloading ko abin da na bashi ya gani kin ga irin ko yaran kama irin a ce sun yi sha shida suna ɗaukan waya su duba abin da suka gani in dai kana shiga harka ka sosai kamar mu a gidanmu ina da sisters guda biyu akwai ɗaya 14 ɗaya 16 to duk abin da suke yi kullum mama na za ta karɓi wayar su ba su sani ba kawai za ta duba by default kowane lokaci za a iya karban wayanka a duba ko instagram din su mama na tana da password din shi za ta shiga ta ga me suke ciki me suke yi wa suke kulawa ko me kake ko ni kai na ta ga dama za ta iya karban wayana ta duba in ga dai na girma na yi aure duk da dai wannan invasion of privacy ne kawai ta haka system din take amma kin ga with time yaran ba za mu ringa musu irin haka ba za mu samu su ne control za ka ringa interacting da yaran ka ka matso da su jikin ka duk abin da ya same su za su gaya maka kamar ni da mama na ko me ya same ni zan gaya mata saboda tana jana a jiki ko menene za ta gaya min ba daidai ba ne ne ba irin kawaye na akwai lokacin da muna yara duka kuwa na da saurayi ni ban da saboda tana gaya min abubuwa tana jana a jiki na san wani abun ba daidai ba ne ba an kuma da ba ta gaya min irin parents din nan cewa ce kai go Allah da hadu ka tafi ka koya kuma ta yaya ne ga ni na san zan faɗa hannu mara kyau to amma kuma da fakta tana jan mu a jiki dukan mu ba wanda zai yi abin da ba daidai da kuma ba kai yi yin abu da kun saba kuna yi za ka sabuta baki ka faɗa in ka fada kuma shi kenan ka san ba za ma ka iya yi ba kenan game da batun alakan kira kangarewar yara da aljanu fa a na yadda akwai aljanu amma kuma ko ni tsakanin da Allah zan ce aljanu halayyar su daban ne da halayyar rashin tarbiyya for example za a ce aljanu in mace ta zo za ta yi aure ba ta iya aurewa mimi mazan suna guduwa ko wani abu ko namiji ya zo zai yi aure a ce ya kasa yin auren ko menene ko ya kasa zaman lafiya amma ba zan ce wani mutum da yana yin shaye-shaye aljanu ba ne shaye-shaye da kanka ka dora ma kanka ka ce ba kai duk da za a iya cewa sometimes aljanu za su samu mutum yayi amma in ma aljanu ne amma mutum ya mana kawai dai kuma menene kuma yana da magani a duniya su kuma yan arewa kuma ana lakabawa a ce aljanu ne kuma aljani ne ko kawaye ne ko kawai ce ta zuga ta mutane da yawa suna da ra'ayin kansu ba a iya zuga su in ka san kasan ne ka san ta inda zaka bullo mishi ka hana shi ka san me yake so ka san me baya so ka san ta inda zaka yi mai magana ka gaya mai abu ya shige shi to kawai ina ganin iyayen ne ba sa duba inda Allah yaran da ana bugun su sosai suna cin duka yaran yanzu ba a dukansu sai sa zaki ga yaran yanzu ma abubuwan su daban ne da yaran da yaran da daga an ce duka duka za su tsorata amma yanzu ko nuna ɗana ina ce mishi zan zane ka baya jin komai bai ma san mai dukan ba saboda bai saba ba amma ina kwace abin shi zai daina da abin da yake amma ina ce zan dake shi ko wani abu ba zai daina komai ba tunda kawai duka ne in an dake shi yana da abin shi still abin da yake su tunda yaro ne kwakwalwar shi ma wani abubuwa da yawa ya sani ba iya abin da ya sani at the moment shi kenan akan yana da yarinya mace tun ranar da na haifi ta zan sa mata ido saboda nan tarbiyyar mata ba ɗaya ba ne ba da na maza da dai ba ina cewa mata daban maza daban ba duk tarbiyya ya zan kuma yana kawai dai mata a at risk sun fi shiga irin problems in rayuwa a kan maza to zan kasa mata ido ina duba ina janta a jiki ina nuna mata abubuwa ba wai zan kasa mata abin ne dara dara in ce gashi gashi gashi ba a daidai stage rayuwa ta abin ne zai iya zama mata problem zan iya gaya mata su zan iya cewa kamar daga shekara bakwai haka da yarinya ka kana gaya mata ta daina zama free mutane yanzu ana cutar ina kanana za ka tun da ka haifi yaron ka ba za ka riga barin shi a cikin maza anyhow ba ka rinka kula da inda yarka za ta je cikin mutanen da suke harka da su suwa kake bari a gida gabatar mana a bangaren wanda ya taba tsintar kansa a yanayi na ta'ammali da miyagun kwayoyi kamar yadda na faɗa za mu magana da saddam sa'idu sufiyan ta yaya ka tsinci kanka cikin batun ta'ammali da miyagun kwayoyi assalamu alaikum tasowa na dai a kano i felt like um, shaye-shaye abin da ya kamata a yi kenan dan dan unguwa a accept ɗinka a cikin ka babban yaro da sauransu for me dai ba wai wani ne yake gashi kai wannan ba tasowa na a Kano ina kallon da akwai mutane da nake son na zama kamar su idan na girma so kuma abin da na gansu suke yi kenan so for me na yi filin cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin eh, a zama babban yaro a unguwa haka abin ya fara na fara shan sigari at a very young age tun ina primary school ina dan gwadawa na yi na dena na yi na dena wata shida shekara daya but I think na fara proper somewhere around um, 2006 2007 har zuwa 2015 da Allah ya kawo mun solution da na dena abubuwan da na sha kodin da wiwi da kwayoyi da dai to mun gode Allah alhamdulillahi rabbil alamin na'am shi akwai wasu ɗabi'u na daban da ka ɗauko a tsawon lokacin da ka shafe cikin wannan yanayi na baya baya ga buƙatar neman kwayoyi a yau da kullum da ka samu kanka a tsawon shekaru yau sun point abubuwa ba su zauna hannuna ba in bar da kuɗin wannan na iya sayar da waya nan na iya sayar da waya kowane waya da na gani na gida na ɗauka da ya kamata a cewa yana preserve an ajiye na bi zuwa wani shekara ko wani lokaci da za a bukace shi da yana dage mai wannan wannan is normal with um, addiction a sayar da wayoyi na sayar da abubuwa ne basically abubuwa ne ba su zauna hannuna ba na ga babu kuma ina da wani abun da idan na siyar kuɗi za su zo ba siyar da shi at a promo price sometimes na kawai dai a samu kuɗi ya fito a yi abin da ya kamata. na shin ka taɓa barin gidan iyayenka a wannan lokaci? wannan gashi ai gida dole ne an yi at some abinda um, mutum ke sha zai fara karanta mai cewa eh ka zama namiji ya kamata a daina ma wannan kuma iyayenmu are trying to put us a hanyar tarbiyya a hanyar musulunci sallah kan lokaci dawowa gida bayan sallan isha ba fita karatun alkur'ani karatun boko kawai dai ana dai san a gama a gida amma idan muna gida bayan iya samu abin da nake samu a waje ba pertaining abin da addiction ina ke son na dinga fuelin ɗansa da shi at some point maybe na shiga matsala ko na ɗauki wani abu ko wani abu ya zo ya faru because at some point I just um, bar gida ba wai na bar gida na je na house street ba akwai abokanai da independent on their own suna da gidansu kuma muna abubuwan da muke tare so kamar na bar gida na koma gida amma ba tare da iyaye na nake ba but somehow somehow baban mu ke cewa a turanci wai the guilty is always afraid so da nake nan ana kira na ban daga call ji daɗi ba amma I just had to be stubborn and do abin da big boys ke yi so haka ne ba daɗi an ba mai baka kuɗi abokanai kawai ana zaune ne a ɗan su yi harkar su sun baka yau sun baka gobe a bara ya baka ba ka bara a ci gaba da baka ba sai ba kuɗi ba abinci kai dai kana da gurin kwana amma all those social amenities da za ka samu bonanza daga gurin family duk ɗaya so it was hard gaskiya amma alhamdulillah wani abu ya yi sanadiyar komawar kai gida da dina da amali da miyagun kwayoyi ai gaskiya ɗaya ne abin da addiction ya zo ya shafi makaranta na ban gama makaranta ba na daina zuwa jami'a likita na da abokanai na wai progressing wannan ya gama wannan ya yi service duk da dai suna wannan abubuwan da suke amma da moving forward zo aka fara samun wulakanci daga gun abokanan da nake kira family na bar family wai na dawo gurin abokan na na mai da su family to Allah ne kawai ya taba zuciya ne da da bude min ido da cewa wai iyaye ba wanda zai iya taba kaunan mutum kamar iyaye kuma zo na samu wani kawai kamar Allah ne ya turo shi guri na yake kuma iya koma gida na nemi gafara daga gurin iyayena ba wai na ce wai sori kuma gobe na zo ina iya irin abin da nake ba kuma idan na ce sori na koma gare su wai mutane san yi abin da ya suna wato me na wai na bar gida na yi wannan na sayar da wannan na yi haka na yi haka kawai na koma na shirya da su kuma da na zo ba faɗa ba wani mama na ma tana ta ji daɗi dawowa na gida dan at some point idan zan fita zai kai da ana tambaya na ba ka sa kuma abin da na sha maybe idanuwa na sun yi ja duk da dai an sani ina yi a gida amma kawai na ce kai ran iya kuma a gida ba a gani a wannan sai to a some point dai kawai Allah ne ya fito da ni ya nuna min gaskiya cewa wai to wannan abin ba hanya bane ba dan da I lost respect I lost value I lost komai da makaranta na girman su a yara kananan ayi yau sun shiga gobe ka gan sun gama sun je sai an koma master school, so I needed to be among the new school. I needed to be trained. na dawo gida na yau magana cewa san na je a way that help me to facilitate my well And he asked me in ya kai ni zan canzu na Na wani rehab a uh, kira sign na yi wata uku allah ya sa kuma tun lokacin alhamdulillah ga shi nan shekara na hudu ba wili ba kodin ba wani kwaya alhamdulillah kuma ga shi nan koma makaranta ba da ba don corona din nan ba last year ai da na zama graduate ba amma alhamdulillah allah na da lokacinsa da yake aiki da shi alhamdulillah rabbil alamin Masha Allah. Na'am. Wani kira za ka yi wa matasa 'yan uwanka game da ta'ammali da miyagun kwayoyi? Sunana sadam Salam, vice ina ga matasan Najeriya da duniya at large shine shashai shaye ba ta kai mutum ko ina ba. Ba abin da zai kara masa abin da zai kara miki sai dai ta karba. Babana na gaya min wani abu, cewa ko me za ka yi a boye dan ba kyau. Ko da ma ruwa ruwa da muka san za ka sha waya sai ka buya za ka sha to ka cewa wai kowa na azumi kai ba yi ba abin da zai ba mu wai wani abu wani aboki ne a ya ce ma ya kai ayan baka sha ba wai kai ba babban yaro eh ka yadda kai ba babban yaro bane ba kowa ne zai zama babban yaro kuma ba ta haka ake zama babban yaro ba alle dan dan gyara mana Najeriya gyara mana arewa dan gaskiya abin na ci zamu yana cin yan arewa sosai sosai har da matan auren to madalla Why? sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya Malaman hawa barka salamu alaikum na zo muku da kunin gada mai daɗi kuma mai sauƙi yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida za ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa in kika nemi gyaɗa ba wai za a soya ba yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya saboda ana bukatar ta fara din nan ne soy ake bukata idan kika gama bara gidanki zaki markaɗa gidanki in kika da gidan sai ki tace idan kika tace gidan wannan ruwan da kika tace gidan shi zaki amfani da shi ki dora sanwa wato kina nufin dan yawo da ba a jika ba a mata komai ba haka kawai za a sarrafa ta ba a jika ba ba a komai ba haka za dan yadda za a bara gidan da ɗaya ba za a ba ta tsoro because ana bukatar test din ba a sanya yayi irin test din wanda aka soya. Shi wannan test din shi daban a baki. Da hali mace ta yi nuka a cikin gidanta ke nan ba ta kai nika ba. Eh ta yi nuka a cikin gidanta da blender. Yawwa in aka bare ta da ɗaya aka nuka aka tace ruwan nan ruwan da aka tace ɗin ta kan gidan za a zubar ni. Ruwan da aka tace ɗin nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa. So dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuhu a jika. Idan aka jika shinkafar ita ma ya danganta da yawan yawan da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ma awa uku haka ta jiko ki blandin din shinkafar ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ya tafasa amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta amma ban ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan ya wuta yawwa a kashe wuta a tilis ya yi minti biyu kashewa hmm. saboda mutum kai ya kudaddaje wannan kullun na gida ya koma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafan ki kina zuwa kina juyawa da zuciya kina zuwa kina juyawa har kafar ya miki yadda kike so kama jiki yawa yana miki yadda kike so kuran sai ki sauke idan ya kika sauke dama ciwon kina gefe da madaraki shi ma ana zuwa mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ba yana da daɗi haka amma idan kina so ki kara mishi daɗi za ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kwalo ɗin shi za ki ga fari ne ta kalan shi. Daɗi kan daɗi. Eh. To wannan samfin ne kun yi ba a ba mishi shinkafa ke da abinci dan gurguru a'a ba a wasa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. To kina a irin wannan samfarin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh haka ne. To kuma da me za a iya ci shi? Za a iya ci ko da alale, za a iya ci ko da pepper soup. Kin gane? Kunu kayan lebo. Yawwa. Ɗan sha son ka Yawwa. Za a iya ci da pepper soup ɗin dankali. Mm. Kin gane? Ɗan pepper soup ɗin na dankali da hanta da su kayan ina ganin sati ne zuwa malama hawa zaki mana shi wannan farfesun kayan ciki da kayan lambu da dankali kika ce ko da dankali eh to insha Allah ga masu raro sai mako mai zuwa ku biyo mu domin jin yadda za a yi shi wannan farfesu na dankali. To masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake